yana cewa wannan shine kaddarar rayuwar ma'isha ita kuma zan kira mijinta in gaya masa dole ne ya san halin da ake ciki don bai kamata a rufe masa komai ba ta ce kana ganin gaya masa ba zai kawo tangarɗa a aurensu ba da ka kyale shi har sai allah ya bata lafiya ya ce ai hakinsa ne mu gaya masa don matarsa ce in ma wata tangarɗa ta sami auren ba za mu yi kaicu ba ita ma ma'ishan za mu ɗauka ne duk cikin ƙadarorin rayuwarta ne shin wa ya taɓa tunanin wannan mummunar ƙaddara za ta samu rayuwarta mu yanzu fatan mu Allah ya bata lafiya motsi suka ga ma'isha ta fara yi a hankali sai duk suka matsa kusa da ita mama ta soma kiran sunanta sai ta fara kaduwa tana wani irin ajin numfashi sai ta soma ihu tana cewa wayo allah ku taimake ni zai kashe ni wallahi kada ka matso nan zan kashe ka ko in kashe kaina ne maka zaka ka aje ni kana cuta ta wayo wayo to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba kafin su wani yunkuri har ta tsige karin ruwan da ake mata jini ko ya tsinke ya fara zuba alaje ya rude sosai ya kamata ya rike gam a jikinsa tana fisgewa tana ihu ya ce wa hajiya ta je ta kira likita kafin wani lokaci likitoci sun cika ɗakin nan da nan aka yi mata wata allura kafin rabin minti har bacci ya ɗauke ta suka mayan mata da ƙarin ruwan bayan duk sun sallami 'yan uwanta da suka shigo ɗakin yayin da suka ji abin da ke faruwa likitan ya share zufar da ke goshinsa kana ya dubi hajiya da alhaji ya ce yanzu ta samu bacci ta yiwu haka za ta sake farkawa in kuma allah ya taimake mu to za ta farka cikin hayyacinta sai mu yi ta addu'a sannan dole ya kasance ko da yaushe akwai mutum a tare da ita don ba ma son ta farka irin wannan yanayin ita kadai za ta iya yi wa kanta lahani kuna da ganin yadda take yi sai ku kula da mata addu'o'i don babu abin da ya gagara Allah sannan addu'a magani ce kuma garkuwa ce ga bayan Allah muminai. Godiya sosai suka yi wa likita saboda kalamansa na kwantar da zuciya. Malam Fawaz ya miƙa wa mama a ƙaramar gora ya ce ga wannan addu'a ce ake yi a ruwan sama ita za ta zama ruwan shanta insha Allahu za ta samu lafiya. mama ta amsa ta ce allah ya yarda al'amarin yana bani tsoro amma allah shine jagabanmu ya kawo mana ɗauki to kwana ma'isha ta yi tana wannan fisge-fisgen da sambatu shi yasa mama da anti madina ne suka kwana tare da ita daga su har ita babu wanda ya rintsa haka suka kwana tsaye a kanta suna mata addu'o'i su ma likitocin kwana suka yi wajen duba ta da mata allurori kwanan ta biyu a asibiti jikinta ya dan fara samun sauki ta daina fisge-fisgen sai dai ta dinga kallon mutane tamkar tana tantance su, idan aka kira sunanta za ta bi mutum da kallo kuma har ta fara amsar abinci idan aka bata jama'a suna ta ba su alhaji shawara kan cewa a mai da ma'isha gida mana yanayin ciwon ta ba na asibiti ba ne na gida ya kamata a yi mata su a ganin su hannun 'yan yankan kai ta kubutu shi yasa take wannan firgicin sai ta kwana bakwai sannan suka nemi shawarar likitan da ke duba ta suna son ya ba su sallama tunda ta samu sauki za su je su ci gaba da yi mata addu'a da magani a gida likitan ya ba su goyon baya ya rubuta musu sallama tare da ba su shawarwari masu kyau sannan ya ce in wata matsala da ba su gane mata ba ta taso to su kira wayarsa don haka ya ba alhaji lambarsa addu'o'i na musamman alhaji mahmud ya sa ana yi wa ma'isha kuma hakan ya taimaka matuka wajen kawo agaji ga lafiyar ma'ishan to sati guda kenan da dawowarta gida daga asibiti bacci take yi a ɗakin hajiya mairo ita kuma minaufa da ta zo ta iskin ma'ishan na bacci sai ta nemi gefenta ta zauna tana kallonta tana kaɗa kai saboda tausayin ma'isha addu'a take ta yi tana tufawa a fuskar 'yar uwar tata can sai ta ji ma'ishan ta ja wata doguwar ajiyar zuciya ta buɗe idon ta a kan fuskar minofa ta ƙura mata ido tamkar tana tunanin wani abu sai minofan ta yi magana sannan an ta shakin tashi ya jikin maisha ta tashi zaune tana cewa jiki da sauƙi yaushe aka dawo da ni gida kin san falamir ne yasa aka ɗauke ni ya kai ni gidansa ya aje ni ya ringa keta min hadina na ɗiya mace ya yi min fyaɗe bayan ya bani abin gusar da hankali ya cuci rayuwata ya cuci rayuwata ba zan yafe masa ba ta soma kuka mai soya zuciya ita ma minofa kukan ta saka tana faɗin da malamir ne ya sace ki har ana zargin ko masu cin kai ne suka sace ki wallahi ba za mu yadda ba sai mun yi ƙararsa an bi miki haƙinki ko ubansu wane ne a garin nan minofa ta fita da sauri tana kwalawa mama kira da hanzari maman ta fito daga kicin tana cewa lafiya minofa ba dai ciwon ma'ishan ba ne ya tashi ta kaɗa kai mama ta farka cikin hayyacinta zo mu je ki ji abin da ta gaya mu mama da gudu ta fada ɗakin tana faɗin alhamdulillah allah mun gode maka addu'a ba ta faduwa ƙasa banza sai dai in ba a yi haƙuri ba a zaune ta gama isha tana aikin kuka ta zauna a gefenta ta dafa kafaɗarta tana cewa sannu ma'isha allah mun gode maka kin gane ni ma'isha ta ja numfashi ta sauke mama na gane ki mana nan ma ai ɗakin ki ne ina ƙanne na ta ce duk suna makaranta yanzu me ke miki ciwo ta kai hannu ƙirjinta daidai zuciyarta mama nan ciwo yake min sosai da wani irin zafi mai raɗaɗi tamkar ana hura wuta mama ta ce ki haƙuri damuwa ce ta kawo miki ciwo insha Allahu tun da Allah ya dawo da ke gare mu za ki samu lafiya minofu ta zauna tana cewa mama wai ashe lamir ɗin sanata ne ya sa aka ɗauke ta aka kai masa gidansa ya keta mata haddi mama ta kankance idanu cikin mamaki ta dubi ma'isha gaya mun da gaske ne lamir ɗin ne ya sa aka ɗauke ki da gyaɗawa mama kai idanunta na mai zubar harwaye ta ce mama shi sa aka ɗauko ne ya cuci rayuwata ku taimaka ku kai shi ga hukuma don a yi masa hukunci daidai da zaluncin da ya yi min ɗaukar mataki ai ya zama dole bari a banku ya dawo dole a kai maganan nan gurin hukuma wannan zalunci ba za mu bar shi ba ko don gaba hajiya salma ce ta yi salama ta shigo ɗakin ta dube su tana cewa ya mai jikin kukan me waɗannan ke yi tana nufin su ma'isha mama ta ce ma'isha ta dawo garau cikin hankalinta har ta gaya mana wanda ya sace ta ya aje a gidansa tsawon kwanaki bakwai saboda zalunci ya keta mata haddinta abbansu na dawowa za a je a shigar da ƙara kotu don ba za mu yadda da wannan keta haddin ba momin su ma'isha ta ce wane ne Allah ya sa ba cikin zuriya gidan nan ba ne kada al'amarin ya janyo ɓacin zumunci ba daga zuriyar gidan nan ba ne wannan yaron lamir ɗan sanata shi ne da wannan ɗanyen aikin in ban da masifa an taɓa yin so dole ne don yarinya ta gaya maka gaskiya ta da miji shi ne za ka bari ranar da za a kai ta gidan miji ka sace ta ka je ka yi mata fyaɗe wallahi ba dan sanata ba ko dan waye sai mun ja da shi akan wannan aika-aikar in yana takamashi dan masu mulki ne to mu muna tare da allah mai mulkin masu mulki sai ya nuna masa iyakarsa mumi ta tausasa murya ta ce abi abun a hankali mama zuwa gaban alkali ba shi bane maslaha don za mu yi kirari ne mu daɓa wa kanmu wuka da wanda ya san abin da ya faru da wanda bai sani ba idan aka je kotu kowa sai ya sani kasancewar abin ya hada da dan manya kuma ko don a ɓata siyasar ubansa za a yi ta yaya ta abin ita kuma duniya za ta yi ta yawo da hotunanta ko da za a yi masa hukunci an riga an ɓata sunanta gara dai a bi wata hanyar mama jikinta yi sanyi da jin kalaman momi tabbas idan aka je kotu al'amarin zai fallasa su a duniya har inda ba a tunani gara ma shi namiji za a iya manta nashi ita kuwa fa har 'ya'ya da jikoki sai an nuna su a ce 'ya'yan wadda aka taɓa yi wa fyaɗe har aka yi shari'a a kotu ta ce shi kenan bari alhajin ya dawo sai mu ji ta bakinsa amma fa ko ba a je kotu ba dole a gaya wa mahaifinsa don ya san irin cin mutuncin da ɗansa ya yi wa ɗiyanmu ba za mu yafi ba sai mun yi shari'a da ɗansa a gaban allah ranar gobe kiyama ba su kira alhajin sun gaya masa komai ta waya ba sai suka bari har sai da ya dawo gida bayan ya ci abinci ya natsu maman na zaune a gefensa sannan ta yi masa maganar yau allah ya amsa addu'a da muke ta yi kullum ma'isha ta dawo cikin hayyacinta ga ta can garau sai dai rashin son magana ta kuma ki shiga cikin 'yan uwanta ya gyara zama yana cike da munna ya ce alhamdulillah wannan babban abin aiwa Allah godiya ne Allah ya kara mata lafiya bari in je da kaina inganta yana ƙoƙarin miƙewa ne ta ce ta gaya mana wanda ya sa aka ɗauke ta aka kai ta gidansa har yi mata cin mutuncin da ya mata shi a nasa jahilcin yana ganin yan hakan ne zai sa a mai da aurenta kansa sai alhaji ya koma ya zauna yana kallon hajji ya ce waye wannan da zai sa a ɗauke yarin yara na auren ta ke ta mata haddi ta ce lamir ne dan gidan sanata tambari don kawai ba a yi aure da shi ba ni ban taɓa jan irin haka ba in ban da rashin yadda da ƙaddara alhaji ya shiru yana jinjina kai kun tabbata cikin hayyacinta take har yanzu kun riga fa kun san kyakkyawar alaƙar da ke tsakanina da sanata a yanzu a dalilin yaran nan mu je in ga ishan wannan ai babban al'amari ne da ke buƙatar bincike cikin natsuwa da kaifin basira can a kurya ɗakin hajja mai suka iske ta gurin zamanta kenan na dindindin tun da aka sallamo ta daga asibiti alhaji mahmud ya zauna a gefen ta bisa gadon ya bi ta da kallo cikin tausayawa ya ce sannu mai jikin naki ta amsa jiki da sauki abba ya dan gyara zama ya rada fuskantar ta yanzu mamanku ke min bayani akan yaron nan lamir kin tabbata shi din ne miki cin mutuncin nan don ba na son mu fidda maganan nan ya zo ya kasance ba shi ba ne duk da na san halinki ba kya karya amma ina son in tabbatar da hakan kafin in san matakin da zan ɗauka. hawaye ya tsinkiya idanun ma'isha ta ce abba wallahi shi ne zan ma iya dafa alkur'ani mai girma in rantse a kan hakan don na san gaskiya na faɗa a abin ma bai kai ki rantse da alkur'ani ba na yadda da gaskiyar ki ki haƙuri in ya yi hakan ne da wata manufa ya yi wa kansa da izinin allah ba za ki tuzarta ba sai rayuwar ki ta ɗaukaka zan nemi mahaifinsa za mu gana da shi ko da za mu kai magana gaba ya ci gaba da yi wa ma'isha nasiha da lallashi a kan yawan kukan da take yi da rashin cin abinci wanda hakan zai iya jefa lafiya ta cikin halin barazana to a daren alhaji Mahmud ya kira wayar sanata bayan gaishe-gaishe ne yake ce masa kana gari ne ko kana abuja ina gari jiya na zo allah ya sa lafiya ya ce a lafiya kalau ina dai son za mu yi wata tattaunawa ne ok to babu matsala za ka zo ne ko ni in zo gida a habayen labai ba sai ka zo ba ni sai in zo idan ka bani lokaci e, ina ganin gobe da safe idan babu matsala zan sa direba na ya zo ya ɗauko ka ya kawo ka nan gidan da nake saukar baki na gre sai mu gana a nan don ina ganin ganawa ta musamman sai dai har na fara fargaban me ya faru alhaji mahmud ya ce ka kwantar da hankalinka sanata babu wani abu insha allahu sai dai goben to washe gari saboda yadda sanata ya kwana maganar na cin ransa ya sa tun karfe takwas na safe ya kira alhaji mahmud ya ce zai turo direba da karfe tara ya ce ba matsala sai ya zo tara da wajen rabi sanata da alhaji mahmud ne a keɓantaccen falon gidan bakinsa na gra suna gaisawa teburin da ke gaban su shaƙe yake da kayan ciye-ciye iri-iri har ma da waɗanda alhaji mahmud bai taɓa gani ba alhaji mahmud ba tare da wata kwana-kwana ba ya bayyana wa sanata aika aikar da ɗan lamir ya aikata wa ma'isha tun da alhaji mahmud ke bayaninsa sanata ke zuba salati cikin al'ajabi da alhini har alhaji mahmud ya gama sanata ya ce wallahi babu musu ko ta baba lamir zai aikata wannan ɗanyen aikin fiye da haka ma zai aikata don mahaifiyarsa ta sangarta shi da yawa ta yadda har hakan ya lalata tarbiyyar da nake ta ƙoƙarin ganin ya samu kyakkyawa allah ka sani kai ne shaidata ina iyakar ƙoƙari don ganin 'ya'yan nan sun tarbiyyantu irin tarbiyya addininka amma ga shi ka jarabce ni da samun ɗan da yake so ya fi ƙarfina na ya tozarta ni a idanun jama'ar da nake jin nauyinsu yanzu da mai wannan ya yi kama yi wa har yarinya mahaddaci ya fyaɗe wallahi ko duniya bata hukunta lamir ba sai allah ya hukunta shi bale ma dole ya fuskanci hukunci gurin hukuma tabbas ina jin nan gidan ya kawo ta ya aje ta don yana da makullin gidan nan mahaifiyarsa ta matsa na bashi bari in tumi mai gadi na san ya san komai sanata ya wa mai gadin kira ya amsa ya taho a hanzarci na gaban sanata ya dube shi na ɗan lokaci sannan ya ce da shi malam sa'adu tambaya nake so in yi maka kuma so nake ka gaya min gaskiyar abin da ka sani ba na son ka ɓoye min komai don ɓoye min zai iya janyo maka matsala shin sati uku da suka wuce lamir ya kawo wata yaje a gidan nan cikin sirri koya abin yake kai mun bayani jikin malam sa'adu ya shiga rawa zuciyarsa ta tsinke ta cika da tsoron irin barazanar da lamir ke yi masa akan rufe asirin hulɗoɗin da yake zuwa yana yi da mata a gidan sannan ga kuɗaɗe da yake cika masa aljihu da su da toshiyar baki sai dai yanzu al'amarin babba ne mai gidansu ne da kansa ke son bayani dole kuma ya faɗi gaskiya komai zai faru sai dai ya faru malam sa'adu ya dan muskuta zuciyarsa a matukar tsinki ya so mai wa sanata bayani to masu haro bari mu kwana a nan sai a dakaci zuwan shiri na gaba assalamu alaikum